على نعم. قاعدة تعالى في شريعة طيب بسم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uh, my dear brothers and sisters in Islam, My dear listeners, today is the 17th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our blessed, blessed, blessed Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the day which corresponds to the 22nd of June 2016 AD. Uh, Allah in His verses, the chapter of the livestock, was 137 after the Hijrah, Allah told us that the devil and the evil spirits together with the devil used to beautify for those who worship them, killing their own children so that they would destroy them and destroy and confuse them in their religion. Allah said, the Prophet ﷺ should leave them and whatever they are concocting. If one subjects himself to worship any other than Allah, then the object he worships will come back and torment him, will come back and punish him. I will beautify for him doing bad things that will affect him, the worshipper. Here, the Satan beautifies for those who worship him to the extent of killing their own children on the excuse that they fear poverty. In the case of the female, the daughters they bury alive, they said they don't want any shame to be associated with the family, especially when they are captured in warfare as slaves. So they better kill them. This is how the shaitan did fight for them the evil act. A man will come and bury his own daughter alive. Or they will make pledge to Allah that if anything good happens to them, they are going to select one of their children and slaughter. All these are the works of Satan. The devil never instructs you to do anything good, beneficial to yourself, talk less of any other person. So whoever worships shaitan, on the devil will end up injuring himself, destroying himself, and also destroying his religion. So people should desist from worshipping the devil. If you believe in God and depend on God and return to God and leave everything to God, then Allah has promised to take care of your life, to take care of your wealth. You don't need anybody, no human you need for protection, no human you need to bless you. It's Allah who blesses. So if you have this basic faith in your heart, Allah has freed you from the insinuation of the Satan. Satan can never have any means over you, can never deceive you and can never beautify to you bad things. But if you succumb your heart to the devil and you think devil has power to do and undo, then you are already worshipping the devil. The devil has no power whatsoever. He can only whisper to you and you have you the power to resist him. And if you don't resist him and follow his insinuations, and his falsehood against God, then you are already worshipping him and he will definitely destroy you and he will definitely confuse your religion. This is what the verse emphatically told us. Then Allah also told us among the things which they do is that they give themselves the power to allot or to give commands that this thing is permissible and this thing is not permissible. They have power to tell people what to eat, what not to eat, which type of animal we should eat and which type of animal we should not eat. Telling people that there are kind of animals which you should not touch and eat.

Then Allah also said, these people that are transgressors, that don't believe in the signs, always put for Allah from what He has been from fruits or from plants or from agriculture, the produce of agriculture and from the domestic animals that are eaten. They always give a portion for Allah and a portion for their, for, for their gods, small gods. And uh, they usually say, this is for Allah and this is for their partners with whom they associate Allah with. But one thing is, whatever they have divided and given to Allah, or given to their pagans or their idols, they made it in such a way that the portion for their partners can never ever be given to Allah. And the portion for Allah can be given to their partners, meaning that they prefer the wealth or the portion allotted to their partners more than what is allotted to Allah. And Allah says this is a very bad judgment for them to prefer their partners against Allah. Uh, today as also part of their innovations and things trying to deviate people from the right path. A lot of them, what they do is they beautify for a lot of the pagans. They beautify for a lot of the pagans to kill their own children so that they can destroy them and so that they can also confuse them in their religion. Allah said if Allah wishes, he wouldn't have allowed that. But we Muslims, for those who have faith, should lead them in their innovations and what they are concocting against Allah because they have no nothing to gain and they have nobody to blame except themselves. These verses have one theme. The theme is that don't concoct lies and attribute it to Allah. And that those who concoct lies or laws that are contrary to the divine law are concocting laws to confuse, to bring confusion in religion are purported laws that in the end are harmful to mankind more than being beneficial. Any law which is not from Allah. Or Allah has given permission for the law. Because Allah sometimes gives permission. There is a sphere of independence that man, Allah has given man. Like in mundane affairs to create laws. But any law which is contrary to the law of Allah, is harmful to human beings. They may not realize it, but in the long run, the harm of such a law will be manifest. Therefore, Allah is giving us examples whereby pagans against revelation are concocting lies and attributing it to Allah and in the end they cheat themselves. So Allah said, we should leave them and whatever the purport of life. This is a advice. This, this surah was in Mecca. Uh, that we should leave them. Wherever wherever you hear in the Quran, leave them, leave them. The surahs are in Mecca. Some scholars say such instruction has a new dimension when Muslims were in Medina, when they are given the right to change the situation on the ground. But what we have to understand now, the situation of Muslims now than the situation when the Islam started. The Muslims today, today Muslims, we are not talking of pagans, are in a worse position in terms of faith than the pagans during the Prophet's والسلام, time. Uh, Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab has mentioned that the paganism that has found or crept its way into the Muslims is worse than the paganism which the Prophet ﷺ met. His own reason was that the pagans during the Prophet's time, when they are in serious problem, in distress, in tribulation. When they are pressed by circumstances, they return back to Allah. So that Allah will remove from them their distress. When the Pharaoh was tried, he rushed back to Moses to get relief. So the kuffar of that day, those days, rushed back to Allah in distress. But what he found 200 years back, Muslims, when they are in distress, that is when exactly they start looking for saints to save them. When in distress, you like you start looking for saints. Like this girl, she's looking for a husband, and she's ready to be sexually abused to get a, I don't know, a good husband she wants or a bad husband. So the situation of Muslims we are talking about, not non-Muslims, is worse than the pagans. This is the situation we found ourselves. So what relevance it is here is that if the Prophet ﷺ will be told when he was in the Meccan phase of Islam to be patient, فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Be patient with them and what they do, they will never reach anywhere. Leave them. They will see, you will see their end. It's nothing. Then this verse applies to us today, today. All you can do now is call people, show them the light, advise them, and leave them no matter how how deviated they are, you cannot correct them with this word. Why? Because they are too too far. The Muslims are far, not the non-Muslims. Where will you get the Muslims that are on the straight path to, to do the to do the jihad? Where? Simple issues, simple fiqh issues, Muslims, ulama are confused about. So where are you going to get that's why these verses are still relevant to this time. We should not say they are proscribed. No, they are still relevant. Now when you hear people doing such things, for that whom am I after leave them with whatever they concord. Because they will never, ever be successful. So this is advice for us Muslims, especially the enthusiastic youth that wants to change. the society. Change it slowly. Change it with education, patience, with intelligence. That is the way to go about it. May Allah guide us to the straight path. So ar-Rahman ar rahim. Yau Allah ya kawo mu shi ga watan Ramadan. Shekara dubu ɗaya da da da talatin bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wanda yake daidai da 21 ko ga watan jun shekara 2016 shekara ta miladiya to kafin fara ga zakka daga wurin alhaji ismail a usman talban badarawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu bayan gaisuwa addini wato zuwa ga dr ahmad gomi da fatan allah ya kara kare mana malam da dukkan sauran musulmi baki daya amin ga zakar kuɗi nan wato naira dubu hamsin daga cikin abin da na fitar haƙƙin allah a kawo domin saka inda ya kamata da fatan allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora kuma ya gafarta wa shekaru abubakar amur gumi da iyalan mu dukansu gaba daya amin allah ya fata mashi da alheri naira dubu hamsin ya ce a saka inda ya gani aka dace to ina ya dace malayu ko zakka ko ai zakka ce na aka kwamitin zakka to ba su ina a wannan to ina ta kada su ta shi ne sannan akwai bayan allah kuma da suka kawo ah, wannan ga dubu ɗaya suna neman addu'a a tolla ya saka da alheri dubu ɗaya neman addu'a ta ba masallaci ko sannan wannan kuma mamman abbas ya ba da ɗari uku taimakon marayu allah ya saka musu da alheri da wani to bismillahir rahmanir rahim allah ya ce wa lita wani eto eh akwai wanda ya bada dubu biyu a ba marayu ba musan kowa ya ba Allah ya saka da alheri to Allah ce waka zalika ai kama zayyana lahum ma zikira wa kazalika zayyana li kathirin min al mushrikin qatla awladihim hakanan kaman yanda yadda suke kirkiro ƙaryarake suna jinginawa ga Allah to hakanan kuma zayyana li kathirin min al mushrikin wato suka kawata ma kafir da yawa daga cikin mushrikai katla auladihim suka zayyana musu suka kawata musu kashe 'ya'yansu bil wa'di wato ta turbude su wa huwa dafnul inafi wato burne mata bil hayati ko muhafatal faqri wal aila domin tsoron talauci ko rashi wasabi ko ko a kama su suna tsoron kunya a kama ɗiyarka bayi domin yaƙi gare su so saboda haka maimakon a zo a kama ta wake in ka haife ta daga haifanta sai a yi rami a binne ta ko ko tsoron talauci ya ce wa bin nahari lizzuko su kuma maza yanka su suke yi fakanar rajul ya halifu ya sai kan ɗansuwa لئن ولد da ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم cewa na yi rantsuwa in an haifan mun kaza wato abu kaza nan maza ko adadi biyar ko shida ko bakwai to zan yanka ɗayansu ya ce Allah ka bani ɗaya maza goma to zan yanka ɗaya kama halafa abdul mutallib kama yadda abdul mutallib ya yi rantsuwa shi yadda zo ruwayar rijiyar bi'ir ta zamzam ce ta kafe ta ake so a sake tono ta don ruwa ya zo Kisa ce amma <coughs> to akwai abin nan ɗinta sai abdul mutallib ya rantse cewa in Allah ya sauƙaƙe al'amarin gina wannan rijiya to lalle zai yanka ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi kuma sai Allah sauƙaƙe gina ta aka yayo ta ruwa ya dawo saboda haka sai tara ‘ya'yan shi aka ce a yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi wato shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ahwal wato jik yan uwan Abdullahi na mata su suka hana suka ce ba su yadda ba sai aka ce a bada diya wato ya fidiya fidiyan shi ne raƙuma ɗari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ana ana bunu zabihai wato shi dan da aka ce za a yanka biyu na ɗayan ne Isma'il Isma'il alaihi salam domin zuriya annabi Isma'il ne to suka yi irin wannan rantsuwa mutum ya rantse zai yanka a jahiliya zai yanka ɗan shi in wani abu ya same shi to ya ce ina ne muke shuraka uhum wato وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم من الجن عند سكي شركي رسول الجن بالرفع شركاء شين فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول وتقراءة وكذلك زين ممكن زين زين لكثير من المشركين كو ورفع قتله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل وترفع قتل ونصب الأولاد به وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم نصب أولادكم وجر شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم wannan ruwaya ce bi idafatihi maimakon ce shuraka uhum ya zama fa'il zayyana sai aka ce shuraka ihim to amma akwai matsala a irabi ce wa fihi al-fasl bainal mudaf wal mudaf ilayhi mudaf wal mudaf ilayhi mudaf shine wanda aka liƙa mudaf shi ne wanda aka jingina a kan shi masalan kitabu muhammadin waye mudaf kitab mudaf ilayhi fa muhammad to shin ana rabawa tsakanin su ana rabawa tsakanin kitab eh, mudaf da mudaf alaihi to anan an yi a wannan qira'a din a raba tsakanin su masalan akhadhu kitaba muhammadin yana da bambanci wurin irabi akhadhu kitaba muhammadin daukan littafin Muhammad domin kitab din nan da ya zama mansub kitaba maf'ulin bihi ne Muhammadin majrur da me da akhazu ne ba da kitab ba to shine faru a wannan kira'a shi yace an fassala tsakanin mudaf mudaf ilayhi bil maf'uli ko wala yadurru kuma bai cutarwa me bambancin ma'anar kamar yadda yake yanzu a qira'atul jamhur shine wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla zayyana likathirin minal mushrikina qatla awladihim shuraka'uhum awladihim wato haka nan dai suka zayyana suka kawata wa mushrikai masu yawa da yawa kafir ko suka kawata musu kashe ƴaƴansu suwa suka yi shuraka'uhum wanda suke shirki da su su suka zayyana musu kashe shi shine qira'atul jamhur to kira'a wannan shaza wa kazalika zuyyina hakanan aka kawata likasirin mushrik eh, likasirin min al-mushrikina qatlu shine maf'ulun bihi a ah, shine na'ib al-fa'il na'ib al-fa'il qatlu وكذلك زين لكثير من aulada ne nan yanzu domin shine mafulin bihi ba auladi ba ba mudafin ila qatli ba to shuraka ihim shine majrur na ƙatlu domin masdar yana aikin fi'il to shin ya halatta araba mudaf da mudaf ilayhi yace ya wala ya durru bai cutarwa tunda ka sahiha ta zo ta inganta haka wa idafatu al-qatl ila shuraka'i li amrihim bihi kuma jingina kisan nan a ce shuraka'in ne suka kashe a wannan ƙira'a. la yadurru bihi domin su suke umurnin ayi haka wato shuraka su ne wayanda ake bautawa to su suke ƙawata kashe 'ya'ya zuwa ga masu musu shirki wayanda ake bautawa shuraka'in sai su zayyana wasu su wa masu masu yin shirkin ne za a kawata musu cewa ku je ku kashe ƴaƴanku su wa suke cewa ku je ku kashe ƴaƴanku da ake bautawa mutum ya zo yana bauta maka kai kuma kana azabta shi shi yasa masu jaye hankalin mutane suna nuna su waliyai ne sai ce je ka kawo kaza ya ci sai ya baka kashi wai ka je ka nemi albarka kashi kai ka je ka yanka kaza ka soya ka kai komai amma kai kashi za a baka ka je kai me ka sa albarka shi yasa duk wanda ya ma wani wani duk wanda ya ma wani a'a ba a'a Allah ba sai ya azabtar da shi shi din wannan da ka bautawa sai ya azabtar da kai sai ya wahalar da kai to shine abin da aya ke koya mana Allah ya tsira da mu amin liyurduhum liyuhlikuhum domin su halaka su wani yalbisu alaihim dinahum kuma su wato yakhliqu su tudanya akan su addinin su walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah na so ba su aikata haka ba A wa yaqulu innahum fa'alu zalika bi mashi'atillah to za su ce ai to tunda dai Allah ya yarda muka yi da yadda Allah ke ne muka yi wa huwa qawlu haqqin yurida bihi al-batil eh Allah ya yarda Allah ya yarda ya bada iko akai amma magana ce ta gaskiya cewa Allah ya da amma abinda suke nufi da ita shine wato fanna li yasudduhum an tafakkur domin su hana su daga tunani fi anna zalika dhulal cewa wannan abin nan da ake bata ne fa zaruhum ma yaftaru saboda ku su da abin da suke kirkirwa ya Muhammad wasiru <clears throat> uh, uh, ko yasiruna su'a aqibatu wato za su je zuwa ga aqiba wanda yake mummuna fi'ilun haza wannan aikin da suke zai kai su ga wato muguwar aqiba to aya tana nuna duk wanda kai shirki da shi maimakon ya nuna maka hanyar fita sai nuna maka kuma hanyar bata da hanyar azaba da kuma liyurdu ya halaka mutane kuma ya lalata musu addini a halaka mutane a lalata musu addini a wahalar da su to shi ne wanda ya hada wani da Allah amma akasin haka Allah ke kokarin yi maka Allah na kokarin ya nuna maka hanya mustaqim ya raya ka ya baka jin daɗi kuma ya gyara maka addini su kuma akasin haka duk wanda bi haka to wayannan masu kawata wannan shine yace min jin ba daga aljannu duk mai bin aljannu abinda suke sa shi kenan yayi aljani mutum na son kuɗi sai ya je wurin malami da Allah a nema mai aljanni ya kawo mai kuɗi sai aljanni ya ce to a kawo yaro a yanka to yaron nan da ka yanka yaushe ka da wani irin tuba za ka tuba daga wannan bala'i ai kaga ya shi ya gama da kai ka kashe rai ko a kakule idon yaro domin kana duk wanda ya ce yana neman aljani ya wani abu ƙarshen taɓarna zai yi ya lalata maka rayuwa sannan kuma ba za ka samu abin da kake so ba ba kuɗin mutane ta sun kaba da a annabi annabi annabi ah, Suleiman ba mai ƙiyasi da kissar shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana ƙiyasi da kissar shi ko shi Allah bai sakhara mishi aljannu ba ta annabi Sulaiman shi kadai wannan mu'jiza ce shi kadai ba su iya ma kowa komai to yaushe za ka nemi aljanna ya maka abin da ba zai iya ba to duk wanda ya nemi aljani ya mai wani abu zai sa shi ya yi ɓarna mugo ɓarnar da za ta halaka shi da za ta lalata mishi addini sannan kowa zai biya mishi bukata ba to a halin da muke ciki kenan domin gurɓacewar aƙida da turanci na yau ta bayani muhammad bin abdulwahab abin da ke cewa kafuran quraish da ake magana ayoyin nan har sun fi ɗan imani a kan wa'yansu musulmi a wannan zamani to tir musulmin da kuffar quraish sun fi shi imani domin su mutanen ƙuraish ko ko kafiran da in musiba ta zo ta yi tsanani wurin wa suke komawa wurin Allah fir'aun ma Musa in Allah ya ko musu bala'i sai su koma wurin annabi Musa to yace an samu zamani tun shekara 200 musulmai ne in bala'i ya zo sai sun ka neman wa zai cece su wani ba Allah ba wani kabari za a wurin wani wali za a wurin wani boka za a je kamar yarinyar nan tana neman miji ba ta taba tunanin wata ruƙa Allah ya bata miji ba tana neman mai ruƙya waya zo ya cire mata aljanin da ya hana ta samun miji aljani ya hana ta samun miji wurin neman ruƙaya shi kuma ya ruƙaya da ita ya cuce ta kuma bai samu mata mijin ba kuma wannan abun zai zauna a harin da za a sa ta kabari sai ta tuna wani ya yi amfani da ita da cuta ko ta yi auren to abin da shaidannu suke yi kenan su halaka ka yurduhum wal yalbisu alaihim dinahum yurduhum su halaka su kuma su bata maka addini ita ma a takardun ta ce tana yin sallah tana ibada sai ta ji kaman Allah bai karɓa ya sa mata waswasa da tashwih a cikin addininta duk magana aljani to abinda aljani ke aljannu ke kenan lalata ma mutum addini su halaka shi ba wani fa'ida ba abinda za su iya da za su iya da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da an sakhara su tuntuni su yi muna yaki domin su ma mukallafu in an ce a bada zakka da su su ma inda suna noma suna fitar da dukiya su ma sai su zo su kawo abinda suka yi ma annabi Sulaiman wannan milki ne da Allah ya bashi mulki ne Allah ya bashi annabi Sulaiman shi kadai banda wani saboda ka ba kiyasi Allah shigar da mu liyalbisu alaihim dinahum ko sai aka ce fa fazarhum ma yaftaru saboda haka ka bar su da abin da suke kirkirowa suke aikatawa na ƙarya to kun ga irin wayannan suwar a makka suke kafin Allah ya saukar da takobi an ta hakuri da su amma da Allah ya saukar da takobi sai ya zama dole ila'i kalimatullah ta zama hiya al'ulya. to shi sa akwai malamai da suke ta irin ayoyin nan nusikhat bi ayatis sai wai an soke su an soke hukuncin ba qira'a ba da hukuncin da da ba duka malamai ke faɗa haka ba to gashi yanzu mun zo halin da halin mu ya fi tsanani ma akan halin kufara quraish domin kufara quraish sun san Allah sun san shi kuma in suna cikin musiba sai su koma mawa Allah in za su raba dukiya da abubuwa sai su cire nawa to mu muna cikin musiba muna koma wurin Allah ba ma yi in za mu raba dukiyarmu an zo an yi budget muna 'Wa Allah nashi ba ma yi sannan kafurai ba wani manzo da zai zo musu illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun ba wani annabi da za a kai wa kafuran da daga zuwan shi sai su ce sahirun aw majnun da ya fara yin mu'jiza su ce a ah, wannan mai sihiri ne domin sihiri a kafuran da su dabaru wayo ne inna ma sana'u kayda sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata so da mutum ya zo yana wani wasu jawanan mutumin ai ma magician ne kawai dan dan a dauke hankalin mutane daga mu'jizar shi kafurai da an ce mutum wannan sahir wato ana wulakanta a mu'ujizar da zo da ita domin an san wayo ce da dibara kafure gaba ɗaya ta kaf kazalika ma atahu min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ko ma sahirun aw majnun haka suke tare ko dai ma ko dai me mai sihiri domin ba su yadda wani zai iya wani abu ba to sai gashi mun waye gari musulman ne ke imani malam wane sahir sihiri ne saboda haka akwai ka kusance shi ko ko ka je maka abin da kake so yani kafurai suna aibanta annabawa da cewa sahirai ne kai gashi yanzu sahirin shike da karfin yin abubuwa shike da karfin bayarwa ko hanawa to fi imani kai da kafurin da to tir wanda kafurin da fi shi imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai yake cewa mai imani mu'minun bi sihr ko musaddiqun bi sihr bai shiga aljanna mu'min bi sihr musaddiqun bi sihr bai shiga aljanna to irin halin nan da muke ciki mutane suna kokarin su fahimci tauhidi su fahimci ubangijinsu sai kawai wani yara su fito muna so mu kafa daular musulunci wa'annan ayoyin da kake cewa fa zarhum wa ma yaftarun an soke su sai ya ai mun koma baya yanzu ayoyin nan ko suna da amfani me yasa amfani domin sai an tabbatar da aqida da tauhidi musulmai sun rike shi to Allah zai galaba su akan mutane fama ba haka ba tauhidi yayi rauni ashe wanda ke kan siratul mustaqim yanzu shine mai kiran na ila tauhid domin mafi karancin abu in ka kira mutane zuwa tauhid mafi karanci ko sun ci gaba da barnan su in dai sun kawo kansu kan tauhidi mafi karanci a buɗe musu kofa su shiga aljanna amma ka dora su akan abin da ba za su iya ba la yukallifu nafsan illa wus'aha ka dora mutane akan abin da ba za su iya ba su ba su samu abun ba kuma za ka halaka su domin shi sa a ƙa'ida fiqiyya cewa man yasta'jala shay'an qabla awanihi ƙiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta yayi abu kafin lokacin shi sai a mai uquba da hana shi mutum ne dan gaggawa yi sallan azhar kafin zawali shi takawa gare shi ba zai iya jiran zawali zawali ya yana da takawa ya zai ce jira sai zawali kai ni yanzu nake son yin azhar ita yana da azhar sai da ita domin yayi ta kafin me lokacin ta wanda ya jihadi kafin lokacin shi sai ya zo ya gudu ya bar jihadin ya bar musuluncin gaba daya da nan ke tsuntsun da jawo ruwa ya jawo ruwa ne sai ruwan ya bashi kashi domin mai ka jawo abu kafin lokacin shi so komai da lokacin shi daki daki mu fahimci zamanin da muke a yanzu addinin ne ba a fahimce shi ba kuma abinda ba a fahimta ba shine tauhidin ma ba a fahimce shi ba yanzu haka malamai ana musu da su ne a babin tauhidi menene tauhidin Allah kadai ta Allah shi kadai da ibada ake musu da malamai ba jahilai ba fa shi yasa muka ce kada kuma ku buɗe babin fikihu lan ghalibul fiqh mabnun akwai zato cikin fikihu umumat ahadith al-ahad akhbar al-ahad qiyas qiyas duk zanni ne shi sa ba a fada shi sa malaman salaf na gaske in sun yi sabani a fikihu to je ka kowa ya aiki da nashi ba komai ba fada ba masu ikirarin salaf yanzu ba ikirari suke yi ba amma laysa min salaf min shay to usuluddin aqida ita ce ya kamata a tabbatar da mutane suna kanta in sun hauta mafi karanci sun tsira daga wutar jahannama amma in aqida ka ta baci duk aikin da kai duk hajjin da kai duk komai da kai aikin ya ɓaci ashe kenan mu kula da ilmin usuluddin to wurin tabbatar da aqidan nan shine malam ya tsananta na kokarin nuna ma mutane masdar na aqida masdar wato inda ake ɗebo aqida wuri biyu ne tak babu na uku wuri biyu ne tak ake ɗauko aqida babu na uku kuma babu taƙalidanci a aqida sai nassi ta shi shine usuluddin aqida ko Allah ya faɗa ko ko zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ya inganta shine aqida abin da zaka sa zuciyarka kai imani da shi babu qiyas ciki babu istifhad ciki babu komai a ciki sai kitab wa sunna shine aqida to shine amfanin karanta littafin aqida misali wani ya ce maka Ali bin Abi Talib Shi ne khalifan musulmai ba magana ce wannan to ina hujjarta akwai cikin Kur'ani inda aka ce ali bin abi talib shine khalifa akwai cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ali shine khalifa to baka da hujja kaga ka kore wannan babi to duka wani abu na aqida daga abin da ake samun shi kitabu sunna fiqihu fa a'a kifu eh, fiqihu akwai abubuwa da yawa ciki akwai ar al'adatu muhakkama al'ada mutane ne suka yi ciniki sai ɗayan ya ce to na sayar maka dubu shi ke na yadda sai ya karɓi kaya sai wurin biya sai ce biya ni dala dubu za ka bani wani irin dala dubu ani na ɗauka naira dubu kace shi sa ne sauri na biya ka to ba an baci kuɗin ba sai a zo a gaban alƙali sai alƙali ya ce to wani gari kuke mutanen kaduna me al'adar mutanen kaduna in sun ce dubu dubu biyu dubu uku suna nufin dala ne ko suna nufin naira sai a ce wannan al'ada ita za ta yi hukunci a nan ba kitab ba ba sunna ba ba hadisi ba al'ada za ta yi hukunci kun ga al'ada ma tana shigowa cikin shari'a al'ada ya iya a kaurar da ita aure ba a faci sadaki ba shikenan sai aka zo ana nema sadaki sai mutum ya zo ya ce to shi dai ba a yi jinga da shi ba amma yanzu bai da komai ga wata ya akuya a ya ta zama sadaki sai je kotu sai alƙali ce a'a a zo da wannan mata yarinya irin wannan yarinyan nan a ƙauyen ku ko a garin ku nawa ne yawanci sadakin ta kun gana ba na ana duba al'umman mutane sai mu ce irin wannan yawanci a wannan kasar yawanci irin ta budurwa haka ba taba aure ba kuma ga ta masha Allah salima dubu hamsin ne ko ba ta kai ba to sai alƙali ce fitar da dubu hamsin ina aka samu hukuncin dubu hamsin min alkitabu wa sunna a'a daga al'adar mutane wannan yarinyar nan da wani wuri ne kuma za ta kai miliyan biyu to ba su da mata to fiqihu ana sa abin da ake kira zato wai an ce zato nan fa akwai wani abu ba wai zaton mutane jahilai ba a'a zaton manyan malamai domin an ce al'amalu bi ghalibi dhanni wajib in zatonka ya rinjaya akan abu zato to aiki da shi wajibi ne shi yasa mutanen malamai fuqaha in sun samu zato daga aya zato daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani kiyasi wannan zaton in ya rinjayi sauran eh, zaton su sai su aiki da shi shine wajibi me yasa suka ce ai kai ma dan adam mun lura da zaton da ya rinjaya kake aiki da shi misali kana da mota da makulli ta fito daga gida ka sa hannu aljihu za ka shiga mota sai ka gaba makullai sai ka tuna fa na shiga bayan bayan gida amma ban tabbata ba na shiga wani daki amma ban tabbata ba kai ko mata ta ce ta ɗauka ban tabbata ba shin billahi za ka shiga bayan gidan nan ka duba ko ba za ka shiga ba eh a wani sai ce a'a tunda baka tabbata ba kakka shiga tunda baka tabbata ba baka da hujja kakka shiga ɗakin da kake tsammani tunda baka tabbata ba a kun ka tambayi matan nan zaka tuhume ta ka ɗauke ma makulli ka je kawai inda ka tabbata akwai dan makullin haka dan adam yake aiki to ya zaka yi da Allah kana zaton hukuncin Allah na wuri kuma ka ki zuwa zato ya zo aiki da zato ya zama ma wajibi shi yasa aka ce aiki da zaton su ba namu ba mu me yasa mu mu gurbace domin al'ummar da ke da alheri ita ce ta farko da ta biyu ta ta uku sauran kuma mutane an ce za su sun kan kiba ne za su sun kan kiba a ah, ba lallai haram ba ana ce a ƙoshi ana jin daɗin duniyar da istishab a'a shi istishab kan mu shiga fiƙi sunan istishab shine akwai na hukunci da aka sani sai wani hali ya zo sabo ba a san hukuncin shi ba sai mu ce mu ɗauki wannan hukuncin nan tsoho mu jawo shi ya zama abokin sabon tunda ba mu da wani hanya da za mu sani kaga kai istishabi kenan ya zama abokin shi halaye to fiqihu akwai zato zato zato a ciki amma zaton wa zaton malamai kuma bin nan taqalidin shi kuma wajibi ne a yi takalidin zaton wayannan malamai wajibi domin ba yadda za a yi ka fahimci hukuncin ba tare da zaton su ba saboda ka ana ce mutane kitab wa sunna kitab wa sunna a usulul din ne a fiqhu fa akwai mazhabobi na salaf wanda sun kare muna dukkan wannan bincike bincike da tacewa da komai sai bi kawai kuma sai Allah ya raba wayannan mazhabobi ya rarraba su a cikin kasashen musulmi kowa da irin halin da halin shi dace to yau wani wanda yazo ce, a fiqhu kitabu sunna in baka da hujja cikin hadisi baka da aiki baka da hujja to wannan mufsid ya zo da kuma zahiri ba ahli sunna bane domin ahli sunna ittifaqan sun yi cewa ana amfani da qiyas qiyas kuma zato ne to in zaton su ya tsaya kan abu ya waje ba aiki da shi wannan bayanin mun yi ne domin mun rarrabe ma yara da suke suna tsamanin an ce abi malik wai ya saba ma hadisi ba hadisi ya saba ba domin cikin qur'ani kan shi akwai mutashabihat ba kowace ayar Kur'ani ce muskama ba wato ta fito da hukunci bayyane akwai wata mutashabihat وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ضيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة القرآن هنا متشابه شرطة هنا عمومات عموم آية عموم أتشم قرآن ظنية ظني أحاديث أحد متن أي رواية حديثة جماعة ديوا ظني ظني ذاتوني باشكاتك هكذا القياس to irin wayannan in malamai sun yi hukuncin suka bar su akan wannan hukunci in ka ce za ka zo da naka ƙaramin fahimta barnar da za ka kawo cikin al'umma ba ta da iyaka za ka sa mutane su warware ibadarsu shi yasa muka samu yanzu gashi sojoji suna bariki shekara su ɗaya a maiduguri wani har yanzu yana sallar ƙasaru domin mai wai ba hadisi to in ba hadisi ba larabci ba fahimtar salaf saboda ka muji tsoron Allah mu riƙe addini na yanda yake duk abin nan da ake yi ba hanya ta haɗa al'umma ba ce kuma wannan kira da muke yi muna kira ne na gyara al'umma da rage rarrabe-rarraben al'umma domin duk abin da zai haɗa kan al'umma shi ne alheri kuma duk abin da zai wargaje su shi ne shar in a usuluddin ne shirki to shi ba a sassabci domin halaka za a yi amma in a fiƙihu ne fa ba sassabci na ba wahala kowa ya bi inda an tabbatar abin da kake bi ya fito daga salaf ne ba matsala ciki amma abin da ba a so shine mutane irin halin da muke ciki in suna kan wani abu na salaf kai kakka zo da na wani salaf din domin zuwan ka da shi dan wani abu mustahabbi sai ka raba mai to ɗaya. yin kasaru wajibi ne ko mustahabbi mustahabbi ko to yaushe sojoji a cikin bariki shekara ɗaya? wurin yin mustahabbi sai masallaci ya dare a samu limamai biyu limamai yan kasaru ya zo da yan kasaru su yi sallah limaman masu cikawa da masu cikawa su zo su yi sallah ba nan gaba za ka ji an fara halbi a mai a bariki tun da kowa da bindiga wurin mustahabbi Allah da mu. Amin. Amin. Tafadar. fito daga wancan sun sa mutane aljannu sun sa ko ko mushrikai sun sa mutane na kashe ƴaƴansu kuma wa qalu hadhihi yani taqsim al-an'am wa tahsisaha kull qism bi hukm wa min abatilihim ko daga cikin kuma abubuwan su mugayen abubuwan su na ƙarya allati ikhtara'uha wa tabaruha wanda suka kirkiro su ke bi wa qalu hadhihi wato suka rarraba al'am shine dabbobin jin daɗi kuma suka keɓe wa'yansu da wani hukunci wato hadhihi al'anamu har da wannan kuma shuka hijirun ya yani haramun wannan an hajar wato a keɓe abu haramun ne la ya yat'amuha illa man sha'u, ba mai cin wa'annan shukan ko wa'annan dabbobin illa man sha'u sai wa'anda wanda muke so su ci wato min khidmatil min khadamatil awtan min khidmatil awtan wa ghayrihim min ar-rijal wan nisa' sai wanda muke so su ci wayannan masu hidiman wayannan gumaka suke faɗan irin wannan abu sai wayanda muke so su ci daga maza da mata su ne za su ci wayannan an keɓe wasu dabbobi ba mai cin su sai su wayannan masu kula da wayannan gumaka su za su ci ga wanda muke so ya ci ga wanda ba mu so ya ci bi za'anihim wato rayawarsu wasu la hujjata lahum fi ba tare da wani hujja suke da ita ba wa an'amun sarrimat zuhuriha hakanan kuma wayannan dabbobin mun haramta bayan su wato fala turkabu ba hawan wayannan dabbobi kan sawa'ib wal hawani kamar sa'iba sune wato raƙuman da aka ce an sake su siba wato an sake su kan wanda ya taba su domin na alloli ne wal hawami su kuma sune raƙuman da aka bari suna an barbara da su ba sun yi barbara sun yi barbara sun tsufa sai ce to wannan hani a bashi kada wanda ya taba shi an bar shi ga alloli wa'an amun la yadhkuruna ismallah alaiha wayan su kuma dabbobin a ce wayannan su ba a ambatan Allah in za a yanka su ba ambatan sunan Allah ciki inda zabbiha bal yadhkuruna isma asnamihim sai da kira sunayen wato gumakan su wa nasabu zalika ila Allah ta'ala duk wannan hukucin hukucin nan wayannan ba a ci wayannan ba a hawan su wayannan kaza wayannan a sake su hukunce hukunce iri iri amma sai su jingina zuwa ga Allah iftira'an alaihi suna masu ƙarya kan Allah sai da zihin bima kanu yaftarun amma Allah zai musu sakamakon abin da suke jinginawa na ƙarya zuwa ga Allah dokoki ba na Allah ba amma su zo da siffar addini shine matsala ayi doka ba ta Allah ba amma in za a kawo ta ba za a kawo ta bane akan wai dokar kasa dole mu gane dokoki iri biyu ne am shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ashe Allah na bada wani izini in Allah ya bada izini a doka to wannan tana cikin dokar Allah misali yanzu ba muna da mota ba in an zo runabout wace doka kuka yi wanda ka samu a cikin runabout za ka tsayawa ko ko shi zai tsaya maka eh wanda ke ciki zai ne shi za a tsayawa to kamar saudi arabia wanda ke ciki shi zai tsaya sai wancan ya wuce eh ƙasar nijar haka ba to mu kira masu kiran kansu suna suna riƙo kitabu wa sunna tsakanin wayannan biyu man huwa aqrab ila kitabu wa sunna wane ne bi daidai da sunna an yadda mutane in kun haɗu kuka yi doka wannan doka Allah ya yadda ku yi ta in wannan ya zo wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan doka Allah ya ba mu ikon mu yi ta ba za ka ce kitabu wa sunna ba ina za a yi asibiti a unguwar shanu ko a unguwar musulmi wanne kuke so a ina za a asibiti a anguwar shanu ko a anguwar sarkin musulmi eh a yi anguwar sarkin musulmi to ina hujjar ka ga mun hadisin da aka bai so aka ce a anguwar sarkin Allah ya bakku ku yi inda kuke so saboda haka nan dokokin an yadda a yi wayannan dokokin ba saba ma dokar Allah bace domin Allah ya bada izinin ayi wayannan dokoki to constitution haka yake constitution haka yake haka dokokin da Allah ya ayi, to ne ne Allah bai yi da ba in constitution din nan ya shigo cikin dokar Allah ya ce zai hana to wannan constitution ya zama dagutu shi yasa akwai wani senator da na je na kira shi na ce to senator yana da mahimmanci kwarai da gaske a ƙasar nan amma maka kashe ni ko ka taimaka ka taimaki addini ko kuwa senator ya rusa ka ta ya zai rusa ka ran da ka yadda ka saka hannu aka canja doka dokar da ta saba wa dokar Allah wannan kafirci ne in aka yi doka ta saba ma Allah ka saka hannu ka kafirta zara ma ka canza sunanka ka cire Muhammad ko Ismail ko Isa ka sa duk wani suna kana so amma dai ba Muhammad ba in ta saba ma dokar Allah domin Allah bai yarda a canja hukunci ba amma dokokin da za ku yi na abubuwan ku duka ba komai ina za a yi airport ina za a yi kaza yaushe za a yi kaza wannan ba komai ku yi an yadda to eh shine yana ciki duka sannan kuma shi kan shi constitution din sulhu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu al-hudaybiyya ga sharuɗan a zauna lafiya shekara goma annabi ya kayyade shi shekara goma amma mu maftuh ba kayyade shi shekara goma ba amma abin da aka kayyade shi ne duk randa zaman kuɗin nan a cikin constitution din nan ba kwa so to ku haɗa sulusai wato kashi biyu cikin a kashi nawa biyu bisa uku ku kasa biyu bisa uku na mutanen da suka saka hannu a cikin wannan ku ce ku wannan zaman da tarayya nan ba kwato sai a sake ku ku tafiya ku yana cikin mai shara'in yanzu muna so mu balle sai mu je majlis senate a samu biyu bisa ukun senate su saka hannu eh, ref biyu bisa ukun su saka hannu house na Najeriya biyu bisa ukun state house of assembly na Najeriya su saka hannu shikenan mun balle ba zubar da jini shi na shiga wa 'yan biafran nan ga hanya ta sauƙi in kuna so ku rabi ba tare da zubar da jini ba process hankali to shi constitution yarjejeniyar zaman lafiya amma aka ce kowa da addinin shi ba zan taɓa addinin ka ba kai ma ba za ka taɓa addini na ba to mu addinin mu akwai hudud haddi ne Allah ya ce a yi barawo a yanke hannun shi kuma za zama yanke hannun musulmi za mu yanke ba Za mu yanke hannun wani ba musulmi ba to me yasa za mu yaƙi da hudud ba mu da iko mai watsi da hudud watsi da hudud kafirci ne domin doka Allah ce saboda haka mu dawo da hankalinmu mu dawo da wannan hudud cikin ƙasar nan shine zai kawo mana zaman lafiya kun ga lokacin da ake shari'a take da ƙarfi a zamfara sun sha bani labari domin sun zo makka na kanke musu kun ga makka nan bana kulle kofar gida kofar gidanka ta waje fa makulli ka saka kulle ka babu fa kamar kofar nan kawai ka tura kai ta baccin ka fa sai wani daga gumi ya zo sai ce ai ma yanzu a gumi mun fara haka shari'ar musulunci nan da ta zo an kai haka a zamfara ba ka tsoron barawo an kai prison ba kowa a cikin prison prison is empty don roba sai su rasa aiki kenan shari'a musulunci sannan kuma za mu iya yin ta ba tare da faɗa ba shi constitution damar yarjejeniya ce a zauna a yi yarjejeniya ba wani matsala ba faɗa ba ta cuci kirista ba za ta cuci wanda ba musulmi ba to amma sai kun samu 'yan siyasan da suka iya negotiation su iya fitar da kadiyyan ba tare da faɗa ba ta tare da tashin hankali to mun yi haka za ku ga mun samu nasara za ku ga aminci ya dawo za ku ga arziki ya zo wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha abubuwa dai komai ya gyaru kasa Allah ya mata ni'ima amin alhamdulillah Akwai tambaya na ibi, na ibi, ba gidan Allah ka zaune da mu lafiya ka zaune da kasan mu lafiya. Amin. rigingimu da tashin hankali da suke faruwa a wannan ƙasa samu Allah kai mana maganin sa Allah kai mana maganin su albarkar sunayen ka albarka ka ya Allah marasa lafiyar ku da ke kwance gida da wanda suke kwance asibiti da waɗanda suke yawon da rashin lafiyar ya Allah mawuyi ya sa Allah kawai kan da su da ke cututtuka da suke yi masu kuma bukatu Allah ka san bukatun su akwai wasu mata ma da suke da bukatu sun rabu da mazajensu amma suna roƙon allah suna kuma roƙon malamai don allah a taya su addu'a allah ya za su koma wajen mazaje na nasu saboda ‘ya'yayensu da suke tare da su allah ya sa musu adalci allah ka mai da su wajen allah ka mai da su wajen ‘ya'yayensu allah ka taimake mu baki daya allah ka taimake mu ka biya mana bukatun mu shugabannin da suke shugabanci wannan kasa samu ya Allah mun Allah ka sa su zamo a adalci wa al'umma a amin Allah ka sa su zamo masu tausayi su tausayawa al'umma Allah ka sa su zamo masu tausayi su tausayawa al'umma mai gida marasa aikin yi da ba su da aikin yi ya Allah mun roƙe ka Allah ka ba su ayyukan yi kuma ka sa musu albarka a ciki wanda kuma ake da ayyukan yi ya Allah mun roƙe ka Allah ku samu su albarka a cikin ayyukansu haka nan waɗanda suke yan kasuwa muna roƙon ka ya Allah Allah ka dawo da hankalinsu su kasuwanci kamar yadda Allah ka shimfiɗa a kan ka shimfiɗa shagudura a kan kasuwanci Allah ka juye da su zamo masu yin kasuwanci kamar yadda shari'a ta tabbatar da shi ya Allah ka san farnar da mafi yawan yan kasuwa suke yi

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك